Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu raro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu kenan a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wani lokacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai daga nan kuma akwai mu dauke da shirin ko kun san. Bayan haka muna ɗauke da shirin nan mu koyi harshen Farisanci daga nan kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. hakanan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin don matasa kafin daga bisani mu ƙarƙare da shirin nan na tarbiyyar iyali to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kamku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wani lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa na lokaci na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanin labaran. Iran ta yi watsi da zargin yunkurin kai hari kan ofishin jakarancin Isra'ila a Birtaniya. Shugaba Trump na Amurka ya ce ya fi son mu'amala da Iran maimakon amfani da ƙarfin soja. rsf a sudan sun sake kai sabbin harare a sassa daban-daban na kasar to yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake ya cimma virginia idan wato da iran wacce za ta ba da damar dakatar da shirin ta na nukiliya Trump ya ce na fi son yarjejeniya mai kyau tabbatacciya yayin da yake magana kan cibiyar nuclear Iran. Ya ce ya fi son mu'amala maimakon amfani da karfin soji. Wannan ba shine karon farko ba da Trump da wasu jami'an Amurka suka buƙaci rushe gaba ɗayan shirin makamashin nuclear na Iran. Kwanan nan wakilin Trump na yankin Steve Witkoff ya ce shugaban yana son ganin amurware wannan ta hanyar diplomasiya idan zai yiwu. don haka muna yin duk abin da za mu iya don ganin ta ci gaba amurka da kawayenta sun daɗe suna zargin jamhuriyar musulunci ta iran da neman mallakar makamin nukiliya duk da cewa ƙasar ta sha musanta hakan kawo yanzu iran da amurka sun gudanar da shirin tattaunawa har guda uku a shiga tsakanin ƙasar oman sai dai an daɗe wato an dage tattaunawa ta hudu da ya kamata ɓangarorin su yi a ranar asabar da ta gabata. Tehran ta yi watsi da raɗaɗɗen da wasu kafafen yaɗa labarai na yammacin Turai ke yaɗawa kan wasu 'yan ƙasarta da ake zargin su da hannu a wani yunkurin kai hari ofishin jakadancin Isra'ila da ke London. A cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na X ranar Alhamis ministan harkokin wajen Iran Abbas Arrakci ya ce ba a sanar da Tehran duk wani zarge-zarge ta hanyar diplomasiyar da ta dace ba. Ya rubuta cewa Iran a shirye take ta ba wato da gaske take ta ba da haske kan abin da ya faru kuma muna nanata cewa ya kamata hukumomin burtaniya su baiwa 'yan kasar mu damar dama a kan hanyar da ta dace kasar burtaniya ta kama wasu mutane guda takwas da suka hada da 'yan kasar iran bakwai a wani bangare na binciken da ake gudanarwa kan lamarin da 'yan sandan birnin london ta tabbatar da kamen a ranar lahadi ta gabata inda ta ce an tsare mutanen biyar ciki har da hudu 'yan kasar iran bisa zargin shirya ayyukan ta'addanci ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya fara wata ziyarar aiki a kasar indiya yau alhamis bayan wace ya kai a kasar pakistan ziyarar tasa dai na zuwa ne a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin indiya da kuma pakistan tehran ta yi kira kasashen biyu da su kai zuciya nesa domin hana barkewar rikici a yankin muna neman rage tashin hankali a yankin musamman don faɗaɗa haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin kasashen yankin in shi shi babban jami'in diplomasiyya ya bayyana cewa zai tattauna sabbin abubuwan da ke faruwa a yankin a wata ganawa da takwaransa na indiya rakti ya ci gaba da cewa ziyarar tasa a new delhi na da nufin shiga cikin komitin haɗin gwiwa na tattalin arziki na ƙasashen guda biyu ministan harkokin wajen na iran ya ƙara da cewa an daɗe ana shirya wannan tafiya kuma an shirya gudanar da wannan komitin ya yi nuni da cewa bangarorin za su yi nazari kan haɗin gwiwar tattalin arzikin kasashensu guda biyu wanda ke da matuƙar muhimmanci a lokaci guda kuma ko da yaushe muna yin shawarwarin siyasa tare da india kan batutuwan yankin da na duniya in ji arakti ya da mahimmancin yin shawarwari na kut da kut a tsakanin kasashen biyu musamman ma a cikin yanayi mai wuyar gaske a yankin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran sojojin pakistan da india sun sake yin musayar wuta a cikin daren jiya a yankin kashmir kasashen biyu masu makaman nukiliya sun yi musayar wuta mai tsanani bayan wasu harare da india ta kai kan kasar pakistan kan kungiyar da new delhi ta zarga da harin da aka kai a ranar 22 ga watan afrilu wanda ya sanadin mutuwar mutane 26 a yankin ta na kashmir a cewar rahotanni na baya bayan nan waɗannan hararen babban sun yi sanadin mutuwar mutane da dama daga ɓangarorin guda biyu ciki har da fararen hula da dama a nasa bangaren ko kuma a nasu bangaren sojin pakistan sun zargi india da aikawa da jiragen sama marasa matuka akalla sha uku zuwa cikin kasarta kuma an kashe farar hula guda ɗaya kakakin rundunar sojin pakistan laftana janar ahmed shudiri ya kara da cewa soji hudu sun yi jikkata a kusa da lahore babban birnin da ke kan iyaka da india a ranar laraba da yamma firaministan pakistan shabas sharif ya yi alkawarin ɗaukar fansa ga kowane dagon jinin waɗannan shahidai yana mai nuni da ci gaba da gudanar da ayyuka rundunar sojin india a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce wato za ta mayar da martani daidai gwargwaro ga pakistan a wurare da dama ba tare da bayar da rahoton asararai ba kasashen duniya dai na ci gaba da kira ga bangarorin biyu da suka yi zuciya nesa rundunar rsf ta kai sabbin harare a babban sansanin sojan ruwa da ke wajen port sudan da kuma wasu daga cikin difo-difo na fitar da wato cibiyoyi ko kuma rijiyoyin man fetur na kudancin birnin kosti kamar yadda wata mashir soji ta bukaci a sakai sunanta ta bayyana dakarun rsf na sudan sun shafe kwanaki biyar a shirye suna kai harare a gabashi da kuma kudancin sudan ta hanyar amfani da jiragai marasa matuka inda suka kara kai wani sabon hari a ranar alhamis kamar da wata majiyar soji ta bayyana rsf ta kai sabon har ne a babban sansanin sojin ruwa da ke wajen port sudan da kuma wasu daga cikin eh, wato ma'adanan man fetur a kudancin birnin kwasti kamar yadda majiyar soji ta bayyana mayakan sun kaddamar da wani harin jirgin mara matuki a sansanin sojin ruwa na flamingo da ke arewacin wato tashar ruwa ta sudan kamar yadda majiyar ta shaidawa kamfanin labaran ap inda take bayyana nufin wato inda yake nufin rundunar rsf da mayaka waɗanda ke rikici da soji na sudan tun daga watan afrilun shekarar 2023 an ji ƙarar fashewa abubuwa da sansanin sojin ruwan bayan kai harin kamar da majiyar ta ƙara da cewa birnin far sudan wanda yake gabar tekun bahar maliya ya kasance wani wuri mai aminci tun bayan fara yakin sudan inda ya karbi dubban 'yan gudun hijira da kuma samar da ofisoshin majalisar ɗinkin duniya sai dai zuwa ranar lahadi lamarin ya sauya inda rsf bayan ta soma kai wato inda bayan da rsf ta soma kai hare-hare a wajen birnin mai tashar jirgin ruwa ya kasance mashigar kayayyakin agaji cikin sudan haka kuma shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa har-haren na barazanar ƙara ayyukan neman jin kai da kuma ƙara tabarbarewa ayyukan jin kai a ƙasar kamar da mai magana da yawunsa stephen dujarric ya bayyana a kudanci jirgin marasa matuka na rsf sun kai hari kan wato ma'adinan ajiyar wato mai a birnin kosti da ke jihar white nile da ke karkashin ikon sojin kasar lamarin da ya tare da babbar gobara in ji wata majiyar soji to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar lama sauraron mu ba da bata lokaci ba gajeren shirye-shiryen namu. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana ne dangane da mahangar jumhuriyar musulunci ta Iran ta yadda za a kai ga fahimtar juna a tattaunawarta da ƙasar Amurka wanda ni Tahir Amin zan karanta. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci a wata tattaunawa ta wayar tarho. da tukuransa na kungiyar tarayyar turai wato kaja kallas ya bayyana mata yadda bangarorin amurka da iran za su kai ga cimma yarjejeniya dangane da shirin makamashin nukiliya na kasarsa ministan ya kara da cewa tun kimanin shekaru 20 da suka gabata ma'aikatar harkokin wajen kasar iran tana da bangaren tattaunawa dangane da shirin nukiliya kasar na zaman lafiya kuma batun shirin nukiliya ƙasar iran yana daga cikin ayyuka masu muhimmanci wa'anda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ta aiwatar a cikin wa'annan shekaru ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka sun ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki masu yawa saboda hana jumhuriyar musulunci ta iran amfani da haƙƙinta na amfani da fasahar makamashin nukiliya da sunan wai iran tana shirin gina makamin nukiliya don biyan wannan bukatar wa'annan azzaluman kasashe suka sanya mafi yawan mutanen ƙasar iran cikin matsaloli na rayuwa daban-daban saboda wa'annan takunkuman tattalin arziki amma jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran don tabbatarwa duniya da kuma wa'annan ƙasashe kan cewa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya ta buɗe tattaunawa da wa'annan ƙasashe na tsawon shekaru biyu har sai da ɓangarorin biyu daga ciki hadda amurka suka ci yarjejeniya da jamhuriyar musulunci ta iran ta amfani da fasaha da kuma makamashin nukiliya wanda yarjejeniyar npt ta amincewa kowace ƙasa a duniya amfani da shi wannan ya kai ga samar da yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 inda jumhuriyar musulunci ta iran ta aiwatar da dukkanin alkawulan da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa banda haka hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ta ba da rahotanni har goma sha shida kan cewa shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran bai karkata daga yarjejeniyar jcpoa ba kuma babu shirin samar da makaman nukiliya a cikinsa. ana cikin wannan halin ne dai sai shugaban ƙasar amurka mai ci ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka ya kuma fidda amurka daga cikin yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 tare da dalilin cewa yarjejeniyar ba ta yi masa ba sai dai a dole jumhuriyar musulci ta iran ta sake dawowa kan teburin tattaunawa dangane da shirinta na makamashin nukiliya sannan amurka ta ƙara yawan takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora jumhuriyar musulunci ta iran don tursasa mata ta yi abin da take bukata banda haka ta sha alwashin sai ta maida cinikin ɗanyen man fetur na jumhuriyar musulunci ta iran a kasuwar duniya ya zama sifili wato ba za ta sai da ko da ɗigo guda ba amma bukatar shugaba trump a lokacin bai kai ga inda yake so ba har wata gwamnatin ta maye gurbin gwamnatinsa sannan a ɗaya ɓangaren kuma ƙasashen turai wa'anda tare da su aka ƙulla wannan yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 su ma sun saba alƙawulansu a wannan yarjejeniyar suka ci gaba da ɗora jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki ba iyaka wa'anda duk wanda ya nazarin su zai fahimci cewa suna son faduwar gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ne amma har yanzu ba su ga hakan ya auku ba kuma da idan allah ba za su taɓa ganin haka ba don haka bayan ficewar trump daga yarjejeniyar jcpoa a shekarar 2018 da kuma saba wanda sauran kasashen turai suka yi wa yarjejeniyar a hali yanzu yarjejeniyar jcpoa ta zama ba ta da wani amfani ga jimhuriyar musulunci ta iran amma bayan da donald trump ya sake dawowa fadar white house a farkon wannan shekara ta 2025 ya sake ta da wannan maganar sannan ya farfado da dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ya ɗora juruwar musulunci ta iran a shugabancinsa na farko sannan yana ƙara wasu takunkuman daga lokaci zuwa lokaci a wannan karon hadda barazana na farwa cibiyoyin nukiliya na ƙasar iran don wargaza su idan ta ki amincewa ta sake tattaunawa da ita amurka a kan shirin makamashin nuke ta kasa. ganin cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta san cewa amurka musamman donald trump ba masu cika alkawali ba ne sai ta zaɓi tattaunawa ba kai tsaye ba da ita saboda yaƙi zaɓi ne na ƙarshe da haka aka gudanar da zagaye na farko na tattaunawar tsakanin ɓangarorin biyu a ranar biyar ga watan Afrilu da ya gabata a birnin muscat na kasar oman sannan zagaye na biyu da na uku kuma a ranakun sha biyu da kuma sha tara na watan afrilu da ya gabata a binaren roma na kasar italiya da kuma muscat na kasar oman amma sai aka ɗage zama na hudu wanda ya kamata a gudanar da shi a ranar 26 ga watan a birnin roma sai kuma a ɗan tsakanin nan ne muka fara jin maganganu daga jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka na cewa manufarsu ita ce hana jumhuriyar musulunci ta iran sarrafa makamashin nukiliya kwata-kwata alhali a zaman tattaunawa guda uku da aka gudanar amurka bata kawo wannan batun ba amma an ji shugaban ƙasar amurka donald trump da sakatarinsa na harkokin waje wato rubio suna magana a kan kafafen yada labaran amurka kan cewa za su hana jumhuriyar musulunci ta iran mu'amala da makamashin nukiliya kwata-kwata a wannan tattaunawar sai dai wannan keta jan layi ne na jumhuriyar musulunci ta iran don ba za ta taɓa amincewa da hakan ya faru ba ko da ko zai kai ga shiga yaƙi da wa'annan ƙasashe said abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya faɗa wa kajal kalas jami'a mai kula da al'amuran harkokin wajen tarayyar turai kan cewa ɓangarorin biyu za su kai ga fahimtar juna ne kawai idan ɗayan ɓangaren bai gabatar da wani abu wanda ya tabbatar da cewa ɗayan ɓangaren ba zai taɓa amincewa ba ko kuma wani abu wanda ba zai taɓa yiwuwa ba ya kuma kammala da cewa iran tana da tajurba na saba alkawalin amurka a shekara ta 2018 don haka idan ta kuskura ta shigar da wani abu wanda ta san cewa juhuwar musulunci ta iran ba za ta taɓa amincewa ba to ba inda tattaunawar za ta je ko kuma mai yiwuwa wannan zaman shine zai zama zama na ƙarshe a tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran take yi da ƙasar amurka ba kai tsaye ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 8 ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa yau ce ranar red cross da kuma hilal ahmar ta duniya an kafa kungiyar ta red cross ne saboda ba da agaji ga mabukata wanda kuma suka samu raunuka a yaƙe-yaƙe da kuma masu fama da matsaloli daban-daban da suke addabar al'umma a duniya john harry wani mutumin kasar switzerland ne wanda ya gabatar da shawarar kafa wannan kungiya a taron geneva a shekara ta 1862 sannan kuma ka amince da kafa wannan kungiya a shekara ta 1864 sannan kuma daga baya aka sanya ranar 8 ga watan mayu wato ranar haihuwarsa a matsayin ranar kungiyar ta duniya a kasashen musulmi ana kiran wannan kungiya da hilal al-ahmar sannan kuma a halin yanzu kasashen duniya 126 ne suke a matsayin mambobi na wannan kungiya inda mutane kimanin miliyan 250 suke aiki a ƙarƙashin kungiyar a faɗin duniya masu saurare ko kun cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan mayu na shekara ta 1945 aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu bayan mika kai wanda sojan nazi suka yi ba tare da wani sharaɗi ba tun shekara ta 1943 ne dai sojan nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu da jamus ta fara da ƙarshe kuma sojin tarayyar soviet daga gabas sun shiga birnin berlin babban birnin kasar jamus a karan farko a shekara ta 1945 amma kasashen kawance sun ci gaba da yakar japan wadda take tare da jamus har zuwa watan agustan shekara ta 1945 inda amurka ta jefa makaman nukiliya a kan japan wanda hakan ya sa ala tilas ta mika wuya an ɗauke shekaru shida ana yakin duniya na biyu sannan an kashe mutane miliyan sittin sannan an yi asarar dukiyoyi na kimanin dala amurka tiriliyan 1.15 masu saurare kwakwan kun san cewa shekaru 208 da suka gabata a rana irin ta yau wata 8 ga watan mayu na shekara ta bakwai. dr james parkinson ya gano cutar parkinson an haifi parkinson a ranar 11 ga watan afrilu na shekara ta 1755 sannan kuma ya rasu a ranar 21 ga watan disamba na shekara ta 1824 ya gano cutar parkinson a shekara ta 1817 cutar ta yi kama da wasu cututtuka na daban amma dr parkinson ya gano alamun cutar domin bambanta ta da sauran cututtuka wannan cutar dai tana da alamu waɗanda ake gane ta waɗanda suka hada da kyarmar gaɓoɓin jikin mutum kamar da kuma za ta iya sanya mutum ya zama ba shi da isasshen kuzari kamar da kuma mai fama da irin wannan cuta ba kasafai yake iya motsa kafafunsa a cikin sauri ba masana dai sun iya gano magunguna daban-daban waɗanda za su iya rage ƙarfin wannan cuta amma dai ba iya gano maganinta wanda zai warkar da masu fama da ita ba har abada. masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan mayu na shekara ta 1794 aka kashe masanin kimiyya ɗan ƙasar faransa antoni lavoisier a lokacin juyin juhalar da aka yi a ƙasar faransa lavoisier sanannen masanin kimiyya ne na ƙasar faransa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa cibiyar nan ta nazarin sanadarai na zamani da farko dai ya kammala sa a fannin shari'a amma daga bisani kuma ya shiga wannan fanni saboda tsannan sha'awar da yake da ita akan ilimin kimiyya yana da shekaru 25 aka zaɓe shi a matsayin mamba a kwalejin kimiyya ta masarautar ƙasar faransa ya gano iskar oxygen wanda take da matuƙar mahimmanci a cikin tsarin rayuwa ta ɗan adam da ma dukkanin tsirrai da abubuwa waɗanda suke a doron ƙasa antoni lizia shine farkon wanda ya iya tabbatar da cewa zafin jiki yana faruwa ne ta hanyar jinkirin konewa wadda take faruwa a cikin jikin ɗan adam saboda wannan bincike ana iya la'akari da shi a matsayin physiology ko kuma biochemistry bayan juyin juhalin da aka yi a ƙasar faransa an kama dukkanin waɗanda suke da alaƙa da masarautar faransa ta dukkanin ɓangarori levosia wanda ya kasa tabbatar da cewa ba shi da laifi a cikin wannan shari'a mai rikitarwa an yanke masa hukuncin kisa kuma ya shiga cikin waɗanda aka tabbatar da hukuncin akan su a ranar 8 ga watan mayu na shekara ta 1794 lokacin yana da shekaru 51 a duniya masu dai san cewa shekaru 620 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan zulkada na shekara ta 826 bayan hijira aka haifi abu abdullah muhammad bin muhammad wanda aka fi sanin sa da Sabtal Mardini. Musulmi ne kuma malami masanin taurari kuma masanin lissafi. An haife shi ne a birnin Damascus na Syria. Masana tarihi dai sun rubuta littattafai daban-daban wanda adadinsu ya kai kimanin 42 da sunansa. Wasu daga su rubuce-rubuce ne da aka yi daga abubuwan da ya ambata kamar da kuma wasu daga cikinsu abubuwan da ya rubuta ne ya bari. daga cikin aikan da aka jingina masa dai akwai littafin nan na minutes of truth wanda aka rubuta a kan batun lissafi ya rasu a shekara ta 912 bayan hijira masu rarai ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan mayu na shekara ta 1902 wata fashewa da aka samu a falalan dutse da ke kudancin kasar faransa ya lalata garin saint pierre wanda yake kusa da dutsen kusan mutane dubu talatin ne diskar rasa su a wannan ibtila'i wanda ya dauke tsawon mintuna uku kacal dutsen wanda yake aman wuta ya yi barna mai yawa a lokacin da aka samu wannan fashewa babu zato babu tsammani sannan kuma wannan lamari ya faru ne a cikin shekara ta 1902 bayan nan kuma ba a kara samun wani ibtila'i mai kama da haka ba daga wannan dutse آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda yau za mu shiga cikin darasi na da biyu. a cikin shirin dai za ku je tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da shirin makamashin nukiliya na kasar iran wanda aka fara shi tun cikin shekara ta 1975 da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan fara gudanar da wannan aiki da kuma matakai na siyasa da suka biyo bayan fara wannan shiri din daga bangaren kasashen yammacin turai wanda kuma ko shaka babu jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashe da suka samu ci gaba ta wannan fuska a halin yanzu zari ajiyar jidda wannan suna ta gudana tsakanin su dangane da wata makala da aka rubuta a cikin wata jarida kan hakan amma kafin nan sai an fara da kalmomi kamar haka. چه میخوانی؟ کی می ککی کرنتاوا مثل اینکه که علامه موضوع موضوعی جالب می تروه مقاله مقاله در مورد دنگنه انرژی انرژی هسته‌ای na makamashin nukiliya. آنچه نوشته است menene wancan aka rubuta? من میدانم Ni na sani, من دوست دارم بدانم ni ina son in sani Cis ho'i. wasu abubuwa در این dangane da hakan. سال شکره 1957 هفت. دری دا همسن دا بکوی آژانس حکوم کلا دا مکامشین کلیا بین المللی تا کسا آن تشکیل شد انکپاتا جالب است دک روه عضو منبع ایرانی ها ایرانی قبل کپین آنها به فکر بوده اند سوسن کسن چه دتنانن استفاده از ین امپانی دگا نیروگاه اتمی تشر مکامش نوکلیا بندر گپروا بوشهر گرن بوشهر جنوب کدو ساخت گینی 1975 الف ریترا دسبعین آن شروع شد امپرش واقعا حقیقه قدیمی دردی زمان لوکچی جنگ یکی چند سال وز شکرو متوقف شد یز الان ینزو چه کسانی سوانه آنها فعالیت می کنند سکی گودانر دا ایکا خارجی نوجی خارجی ها دانشمندان مسنا در کنار اگپن متخصصان قرارو آنها مشغول هستند سو سنا ایکی وقتی لوکچندا تو خواندی کی کا بده بایر روزنامه جریده من میخوانم نی زن من دوست دارم بخوانم. نی این اصلا این کرانتا. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a lokacin da suke zaune a cikin ɗaki ramin ɗin yana karanta jarida da take hannunsa da aka rubuta wani abu dangane da batun shirin iran na makamashin nukiliya sai a saurari tattaunawar kamar da gudana a cikin harshen farisanci چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. بله، این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است. خب چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. در سال 1957 آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند. بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای ای طولانی دارد. آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. واقعا پس این نیروگاه قدیمی است. بله، البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد. الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می کنند؟ ایرانی ها یا خارجی ها؟ دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. تو مدلا یانز وانند a cikin harshen farisanci da tarjama a cikin harshen hausa چه میخوانی؟ مثل اینکه موضوع جالبی است. میکه که کرنتاوه؟ ga dukkan alamu wannan موضوعی mai بله این مقاله در مورد انرژی ای در ایران است. ای wannan مقاله چه dangane da shirin makamashin nukiliya نا ایران. خب چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. دکیو me aka rubuta ina son in san wasu abubuwa dangane da wannan batu در سال 1957 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. a shekarar 1957 aka kafa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya abin burgewa a nan shine bayan shekara ɗaya iran ta zama mamba a wannan hukuma پس ایرانی ها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته ای بودند. کنن ایرانیاوا شکرو ده داما ده سه گباتا داما سنت ننین ین امفانی ده فساحر نوکلیا. بله، ایران در زمینه تحقیقات ای سابقه ای طولانی دارد. ای a ɓangaren bincike na nukiliya iran ta jima da آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ شن ایران تندا تشر صرف مکامش نوکیلیا؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد. ای a gaɓar ruwan garin bushahar da ke kudancin iran an fara gina wannan tasha a cikin shekara ta 1975 واقعا پس این نیروگاه قدیمی است haka ne kenan wannan tashar nukiliya da dadda ce Bale, البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد I? E, Koda yake a lokacin da Saddam ya ƙaddamar da yaƙi a kan Iran, ginin tashar ya tsaya na wasu shekaru. Al'adar in ni rugo cike son fa'oliyart mikonan, Iraniha ya kware jiha. Yanzu su wane ne suke gudanar da ayyuka a wannan tashar nukiliya, Iraniyawa ko 'yan ƙasashen waje. Da irani. در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند. مثلا ایرانی و در این سکی گودند ایکا اوان ننتشا. وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده. من نیز دوست دارم آن را بخوانم. ایران که کرنتا مقاله کبانی جریدر نیما اینا سنگ این کرنتا. Tuma La, an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana a tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da shirin irin na makamashin nukiliya wanda ake gudanarwa yanzu haka a tashoshin nukiliya daban-daban musamman tashar nukiliya ta Bushahar wadda ita ce ɗaya daga cikin manyan tashoshi da Iran ɗin ta fara ginawa domin gudanar da aika na sarrafa makamashin nukiliya domin amfanin farar hula da kuma samar da karfin wutar lantarki da allah a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa kamar da yadda ta gudana kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murinsu daga farko ya zuwa ƙarshe musamman malama juda da shina bebe ni abdullahi salo ke muku fata alheri a tambaye mu a shirin mu na gaba tarbiyyar iyali na sauraro salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri janin awul kunya na fara gabatar muku da shi a cikin makon da ya gabata da fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda yake zuwa muku daga daidaiwan boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyan sauraron wannan shirin shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro da ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyya iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraron mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a farkon shirin mun riga mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin kano malam isa usman makama inda a wannan makon za mu ci gaba tare da shi alhamdulillahi ala ala'i wa salatu nabi wa ala ala ta magana kan cewa musulunci addini ne na rayuwa wato ma'ana saɓanin sauran addinai musamman da suke na gargajiya da ɗan adam ya ƙirƙira addini yana karewa ne a cikin kwanoni hudu na gurin bauta da wannan ya za taɓa har addinai da suke saukakku masu littattafai saboda wasu abubuwa da suka faru na tarihi da kuma rauni irin da ɗan adam shi dai ƙur'ani ya nuna mana cewa da sallah da zakka da azumi da wani abu da za a yi na sadaukarwa da rayuwa gaba daya da mutuwa gaba daya na allah ne ta'ala wannan shi ke nuna cewa kenan musulunci ya gama komai da komai shi sa zuwa wani tsari na dangantakar ɗan adam da ɗan adam akwai dokoki zamantakewa ma'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin magidanta da mata matayensu duk wani abu da ka sani a cikin rayuwa gaba ɗaya musulunci na da magana a kansa kuma dokokin da aka tsara na halayen kirki duk don a kyautata zama ne shi ne ma malamai suke cewa da bayan ƙasa zai cika gaba ɗayansu da annabawan allah da ba za ka taɓa jin wani yaƙi ba ko ta rigima saboda kowa zai kiyaye dokar dangantakarsa da ɗan uwansa akwai masalsalin halayen kirki musamman guda biyu ɗaya gaskiya ɗaya kyauta wato faɗin ƙarya aka ce sifa ce da waɗanda ba su ba da gaskiya ba kamar da alkur'ani ke nunawa inna ma fitar alkazibar lazina la yu'minun diga masu kirar ƙarya su ne waɗanda ba su ba da gaskiya ba haka ne imam sadiq alaihi salam yana cewa laisa fil jannati bakhilun wa laisa fil nari sakhiyun aljanna babu mulwaci sannan a wuta babu mai kyauta waɗannan suna daga cikin abubuwa masu yawan gaske na tsara zaman kewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam muhimmi a cikin zaman mutane shine a ga yadda mutum zai haƙura da cutarwar bayan allah duk mutumin da kuke tare da shi ka tuna cewa shi ɗin nan aya ce daga cikin ayoyin allah saboda haka ko da wani abu zai yi na ƙi zama abin kake ƙi ba shi ba saboda bai kamata ka ƙi ayar allah ba sa'annan rayuwa ta sufanci da nufin keɓewa daga mutane kwata-kwata mutum ya yanke to Ladan ta ɗan kaɗan ne ainihin ba za a ce babu lada ba amma ɗan kaɗan ne ainihin ba za a kwatanta da rayuwar zama cikin mutane ana haƙuri da cutarwarsu ba ana amfanar da su saboda amfanar da ɗan adam da amfanar da duk wani mai rai a nan garaɓasar shiga aljanna take an ba mu ƙisoshi masu ban mamaki a cikin addini kamar ƙisar wasu abokai guda biyu daya ya zama su da ware bayan gari ya zauna yana ta ibada da hadimai ya kuma ya zauna cikin gari yana bautar allah yana haƙuri da al'umma har ya hau kan ga sarauta wancan sufi na cikin daji ji labari ya aiko da hadiminsa da wasiƙa a kai masa abin da ke cikin wasiƙar shine san duniya ya kai ga har yanzu sarauta ma ake nema a haukan kujera to ko da aka kai wasiƙa shi wannan ke bai ma buɗe wasikar ba balantana ce ya karanta kawai bayan ta yi juya sai rubuta amsa kai ne duniya ta yaudara saboda riya ka kasa zama cikin mutane ka ware cikin daji don ka gaya mutane kai na allah ne don aikin nan yana dawowa sai wannan sufi ya ga wasikar da ya bayar ita ce da aka dawo da ita sai ce ya ce ko buɗa ma karanta bai ba kai juya bayan ta yi rubuta wannan amsar yana gani sai hankalinsa ya tashi wato kusanci da ubangiji da ke tsammani wancan ya sha gabansa to irin waɗannan kisoshi suna nan barkatai da suke nuna cewar wanda ya haƙuri da zama a cikin al'umma da ya tare da su yana haƙuri da cutar su yana kuma amfanar da su ladansa Allah kaɗai san iyaka loma ɗaya da aka ciyar da miskini da yake bara an auna ta da ibada ka ta shekara guda sai loma ɗaya nan ta rinjaye ta. to madalla muna kada da hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran ƙarƙashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalen da ke birnin kano inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a fahimci to sai magana dangane da abin da yake rike al'umma shine wato siyasar al'umma in hira da wanda ba musulmi ba har ka kuskura ka buɗe baki kake maganar mutane sun yadda Allah ba sa tuna Allah cikin harkokin siyasar su mamaki ka rufe shi ka ce na ce to ina ruwan Allah da siyasar mutane to wannan wani abu ne wanda ya faru musamman a cikin addinin Kirista saboda a da can baya jagororin coci su ne kuma jagororin al'umma siyasar al'umma daga coci ake tsara ta ta aka samu lokaci da malaman coci suka zama sun yi rikon sakai na kashi da damuwar al'umma ya zama na kamar zalunci shi yake gudana to da aka samu juyi aka ture su gefe sai aka kokarin ware siyasa daban addini daban ba saboda asalin abin haka yake ba saboda alinjila za mu gama gano irin waɗannan kamar faɗi cewa the righteous shall inherit the earth ko the meek shall inherit the earth wannan fasara ce ta aya a cikin alkur'ani ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون wato mun rubuta a cikin zabura bayan an cewa ƙasa bayan allah na managarta su za su gaje ta to abin da linjila take faɗa da abin da ƙur'ani tabbatar a yana nuna cewa kenan mallakar bayan ƙasa wato mulkin ƙasa da sarrafa dukiya da tsarawa al'umma zamantakewa duk na mummune ne wato bayan allah su za su yi a wani gudun nigeria tana cewa when the righteous are in power the people rejoice wato waɗannan salihan bayi suka karɓi mulki sai al'umma su rika farin ciki idan babu alaƙar siyasa da addini zai kawo managarta bayan allah su karɓi siyasa wannan shi ke nuna cewa kenan wato siyasa da addini ba a raba suke ba larura ce ta sa aka raba ba asali ba to irin wannan abin ya kutso cikin musulunci musamman salafawa za ka ji suna karanto hadisai na karya cewa annabi ya ce wajibi ne abu shugaba ko azalimi ne ko fajiri ne matakar yana sallah biyar a cikin al'umma wannan hadisi kirkirarre ne ya saba da ka'idoji na qur'ani da kira hadisi na ayin ƙura a tashi a yi aran gama da azzalumai saboda a ceci yara da masu rauni da suke addu'a Allah fitar da su daga alƙaryatu na azzalman shugabanni kuma ba mamaki wannan hadisi kirkirarsa ta makara ainin ainin ka iya ce babu shi a zamanin kalifofin nan guda hudu amma a zamanin da ake ganin kamar wato za a samu tangarɗa musamman zamanin yazidu saboda haka aka shirya masa abin da zai zama kariya gare shi saboda saba alkawari na cewa mulki zai dawo hannun banu hashim bayan mutuwar ma'awuya wani alkawari ba ainihin cika shi ba saboda haka kenan a kwashe kwakwalen wawaye su kasa fahimtar waye ke cancanci su mara masa baya kuma hakan ta faru ya zama na imam hussein wanda dalilin sa aka kiri wani hadisi na karya ya zama na ya cutu ya kai ga samun shahada maɗaukakiya lamarin gwari-gwari ta masu raro ga shi dai malamin ya fara gano bakin zaren da lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan mako malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman ahalul beci a birnin kanan dabu a madadin hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara in mu duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan sanarwar da ansarullah ta ƙasar yaman ta yi kan kafa wa haramtacciyar ƙasar isra'ila takunkumin zirga zirgan jiragen sama bayan da tsawon kusan shekaru biyu kungiyar ta kafa wa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa takunkumi ta ruwa da hana jiragen da suke zuwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta hanyar teku red sea wucewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar lahadi 4 ga watan mayu kungiyar ansalura ta kasar yamma. a ranar lahadi 4 ga watan mayu ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta sanar da cewa ta ƙaƙabawa haramtacciyar ƙasar isra'ila takunkumin zirga-zirgar jiragen sama domin za ta ci gaba da kawo filayenta na jiragen sama har-haye kakakin sojan ƙasar yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa muna yin kira ga dukkanin kamfanonin jiragen sama da su soke zirga-zirgar su zuwa isra'ila saboda kare lafiyar jiragen nasu da kuma abokan cinikinsu ranar hudu ga watan mayu dai ta kasance mai ciki da abin da ya shammaci duniya wanda shine harba makami mai linzami da kungiyar ansarullah ta yi daga yaman wannan makamin ya tsallake matakai hudu na tsaron sararin samaniyar haramtacciyar kasar isra'ila a saman Tal Abib. ya kuwa fada a kan filin saukar jiragen sama na bin gorion hakan na faruwa sai kamfanonin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da dama suka fara jingina zirga-zirgar su zuwa tel aviv har illa ma sha allahu kamar yadda tashar talbijin ta sha biyu ta 'yan sahayoniya ta ambata wannan makamin da ya sauka a filin saukar jiragen sama na bin gorion ya dagura lissafin 'yan sahayoniya ministan yakin wannan haramtacciyar ƙasa israel katz ya yi barazanar mayar da martani rubanye bakwai a kan wannan harin neman shi kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta haɗin kan ƙasa ben gannett zargin jamhuriyar musulunci ta irin ya da hannu a wannan harin tare da yin kira da aka yi mata hari iran kuwa ba ta yi ƙasa a guya ba wajen yin watsi da wannan zargi maras tushe tare bayyana cewa abin da mutanen yaman suka yi domin taimakawa al'ummar falasɗinu mataki ne na ƙashin kansu da suka ɗauka cikin 'yanci saboda lamirinsu na 'yan adamtaka da kuma taimako na musulunci ga 'yan uwansu falasɗinawa bayanin ya kuma ci gaba da cewa jingina wa jamhuriyar musulunci ta iran abinda mutanen na yaman suke yi ba shi da tushe kuma manufar haka ita ce rufe laifukan da 'yan sahiyoniya suke tafkawa a kan al'ummar falasɗinu bayanin ya kuma ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana sake jaddada matsayarta a akan wajabcin kiyaye da karrama ƙasashe da kasantuwarsu a dunkule a wuri ɗaya kamar kuma yadda take yin tir da hare-haren da sojojin amurka suke ci gaba da kaiwa a kan yaman domin hakan take dokokin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma dokokin ƙasa da ƙasa hakanan kuma ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kira da a kawo ƙarshen kisan kiyashin da 'yan sahiyoniya suke wa falasɗinawa da shine tushen rashin zaman lafiya a cikin wannan yankin na yammacin asiya domin al'ummar ƙasar yaman dai sun sha faɗin cewa suna kai hare-hare ne a kan jiragen da suke wucewa ta tekun red sea da zuma za su je haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda su taimaka ganin cewa an kawo ƙarshen yakin da ake yi a kan al'ummar falasɗinu da kisan kiyashi da 'yan sahiyoniya suke yi musu to wani sashe na bayanin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta ɗin ya ce al'ummar iran a shirye suke su kare kansu daga duk wata barazana a kan manufofin ƙasa kuma alhakin duk abin da zai faru yana wuyan hukumomin 'yan ta'adda na amurka da sahayoniya kwana ɗaya bayan harin yamanawa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aike da jiragen yaƙi talatin zuwa samaniyar yaman inda ta kai hare-hare a sassa mabambanta na wannan ƙasa. tashar talabijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha biyu ta nakalto sojoji suna sanar da kaiwa yaman hare-hare sanarwar ta kuma ce jiragen yakin 'yan sahayoniyar sun kai hare-hare ne a wurare guda tara da suka hada da tashar jiragen ruwa ta hudaida jirage talatin ne suka shiga cikin wannan harin daga cikin wuraren da suka kai wa hari har da akwai wani kamfani na yin siminti ita kanta tashar jiragen ruwa ta hudaida da 'yan sahaniya suka kai wa hari tashar jiragen ruwa ce ta faran hula domin daga nan ne ake shigar da kayayyakin da al'ummar yaman faran hula suke amfani da su tabbas wannan ba ne karan farko da yamanawa suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hari ba a ƙarƙashin abin da suke yi na taimakawa falasinawa da ake yi wa kisan kiyashi a ranar sha biyar ga watan satumba ne dai na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu dakarun neman suka fara kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila harin da makami mai linzami wanda kuma tun daga wancan lokacin ya ci gaba daga lokaci zuwa lokaci. sai dai a fili yake cewa wannan makamin mai danzami mutanen yaman su suka wato bunƙasa shi da kuma mai da shi yadda zai iya shiga cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba tare da an iya kakkaɓo shi ba makami ne wanda yake ɗauke da saƙonni da dama a dalilin haka za a iya bayyana cewa abinda zai biyo bayan harin bin gorion ba zai zama daidai da gabaninsa ba ci gaba a fagen makamai masu linzami da ake iya gani tare da yamanawa a wannan lokacin yana tabbatar da cewa da akwai kunshi a ɓoye da kuma wato murguɗa gaskiya a cikin bayanan da amurka take fitarwa dangane da hare-haren da ansarullah suke kaiwa jirginta na dakon jiragen ruwa. tana ƙoƙarin bayyana cewa hare-haren na 'yan manawa, wanda akalla ya ɗauki wata ɗaya suna kaiwa bai jikkata ko ɗan kaza ba to sai dai harin bin goriyan ya kore rashin ingancin labaran da amurkawan suke watsawa bugu da ƙari wanda zai iya kore cewa jirgin amurka samfurin f-18 da ya faɗo a rana 28 ga watan afrilu zai tabbatar da cewa makaman ansarullah ne suka kakkaɓo shi barazana haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta amurka a akan ansarullah ba za ta yi aiki ba domin abin da jiya ba ta yi ba to me yau za ta yi yaman ƙasa ce mai sarƙaƙiya ta yadda shiga yaƙi da ita ba abu ne mai sauƙi ba kuma duk da cewa an fi shekara ɗaya amurkan tana kai wa yaman hare-hare amma har yanzu sun kasa rusa makaman da ƙasar take da su balle kuma su iya yin garaba su hana ci gaba da kai musu hare-hare da yaman ɗin take yi haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta ci gaba da kawai yaman hari amma kuma a lokaci ɗaya ba ta da tabbacin tsayar da kai mata hari da dakatar da makamai masu linzami da jiragen sama masu matuki na mutanen yaman bayan makami mai linzami da ansarullah ta harba a kan bin gorion wurin da makamin ya fada ya haddasa rami da ya kai zurfin mita 25 sannan ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama sanarwar da ansarullah din suka yi ta kunshi cewa sun kakaba wa haramtacciyar kasar isra'ila takunkumin hana zirga-zirgar jiragen sama wanda buɗe sabon shafi ne a cikin rikice-rikice da suka addabi wannan yanki yana kuma zama a matsayin gargaɗi ne na faɗaɗar abin da yake faruwa a cikin yammacin asiya abin da ya faru yana a matsayin share fagen kakaba takunkumi ne da gaske a kan kai da komowa jiragen sama kamar yadda dakarun ansarullah na yaman suka sanar domin ya zuwa yanzu manyan kamfanoni na duniya sun dakatar da zirga-zirga zuwa wannan haramtacciyar ƙasa. masu sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ziyartar ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Za kuma mu buɗe ne da yin matashiya akan shirinmu na baya wanda ya magana a kan matsayin samari da matasa a cikin al'adu. mun kuma ji ta bakin ƙwararru a fagen sanin al'adun hausa da suka yi mana bayani dalla-dalla tun daga kan sauye-sauyen da aka rika samu al'adun hausawa ɗin wanda hakan ya yi tasiri a cikin tarbiyyar da ake yi wa matasa da samari to a yau shirin namu zai karkata ne zuwa kan addinin musulunci da matsayin da ya baiwa matasa sai dai shi ma wannan shirin namu zai kasance cikin wato ɓangare guda biyu ne. saboda la'akari da faɗin a abin da ake magana a kansa. musulunci addini ne faffaɗa wanda ya shafi kowane ɓangare na rayuwar bil'adama yana kuma da tanadi da ya wa al'umma da dukkan ɓangarorin da suke cikinta na mutane samari waɗanda suke masu muhimmanci a cikin al'umma suna da nasu matsayin da addinin musulunci ya basu wannan shirin ya fara da tambayar malam adamu babayo da ke jihar gombe inda ya fara yi mana bayani kamar haka shari'ar addinin musulunci shari'a mukaddasa shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ita da takin wa ma ila illa rahmatan lil alamin kasantuwar shi manzon Allah rahama ne ga dukkan talikai baki daya samari ko matasa saboda ya game maza da mata shari'a tana da tattali na musamman a kansu kasantuwar su wani sashe ne na alamin inda aka turo manzon Allah zuwa gare su sallallahu alaihi wa sallam dan haka yasa dan muka duba sakon musulunci zamu ga samari ko matasa wani shibi ne ko wani sashe ne na al'umma wanda yake da matukar muhimmancin gaske ce a daidai lokacin da mutum yake yaro yana ƙarƙashin ɗawainiyar iyayensa a ƙarƙashin kulawansu sannan daidai lokacin da mutum ya zama to magidanci babba ko dattijo daidai lokacin shi ma ya waye gari ya zama uba masu ɗaukan ɗawainiya maza da matansu to a wannan ɗan tazara ta tsakiyar nan in muka duba yaranta za mu ga ɗawainiyarsu na kan iyayensu idan muka duba dattijai za mu ga stil su ma su ya kamata a ce lokacin da mutane suka gajiya tun suna yara suka yi wa al'umma hidima ya kamata lokacin da suka girma suka kai shekarun hutu a hutar da su matasa za mu ga suna da tasiri mai yawan gaske don haka ma shari'a ta ɗauke su a matsayin jigo ko gadon bayan al'umma. shi ma sheikh bashir lawal na cibiyar rasul azam da ke birnin kano a arewacin najeriya ya yi mana ƙarin bayani a kan matsayin da musulunci ya baiwa samarin Allah subhanahu ta'ala ya ba wa matasa kima da daraja kuma wannan lokacin nasu yana da muhimmancin gaske ta yadda aka samu cewa waɗanda suka yi yunkuri a tsawon tarihi wajen taimakon aikin sakonnin annabawa matasa ne shi ya ma hadisai da yawa daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suke magana dangane da kuruciya alal misali irin hadisan da ke cewa za a tambayi mutum abubuwa da dama a ranar lahira akan ya ansa wasu yaya ya sarrafa ni'imomin da Allah ta'ala ya bashi ɗaya daga cikin manyan ni'imomin da Allah ta'ala zai tambaye shi shine ni'imar kuruciyarsa cewa wa an bihi fi ma afna za a tambaye shi kan kuruciyarsa a cikin me ya gudanar da ita har ya rasa ta wannan ƙarfi na tunani ƙarfi na kwakwalwa ƙarfi na jiki da Allah ta'ala ya bashi shin ya yi amfani da shi a inda ya dace ko bai amfani da shi ba su matasa suna da ainihin rawa babba da suke takawa a musulunci Allah ta'ala ya ba su wannan daraja din in muka kalli matasa a dunkule a koyarwan addinai ba ma kawai na musulunci ba dukkan addinan da ake jingina su daga cewa na littattafai ne daga sama kamar littattafan addinan kirista da sauransu dukkanin koyarwa suna magana akan matasa alal misali ashabul kahaf da Allah ta'ala ya bamu labarin su wa'inda suka zo bayan annabi Isa za ka samu Allah ta'ala ya kira su da cewa fitiya ne innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wasu matasa ne wanda suka yi imani da ubangiji kuma suka dage wanda dage wasu da irin rawar da suka taka ya zama ya taimaka wajen bunƙasa addinin Allah a wannan lokacin wanda addinin da ake bi a zamanin su na gumaka ne na zalunci da danniya sai zama na yunkurin da suka yi da yadda suka sarrafa Ƙuruciyarsu su wajen jajircewa wajen bin addinin tauhidi a ƙarshe kiran nasu shine nasara a takaice addinin musulunci yana baiwa matasa a kaso mai girman gaske rayuwar samartaka tana cike da hatsari malam adamu ya yi mana bayani akan wannan hatsari da kuma tanadin da musulunci ya yi domin ganin cewa wato samarin sun kauce fadawa cikin hatsarin da suke rayuwa a ciki shari'a ta dubi rayuwarsu a matsayin wani mataki ne da suke ciki mai hatsarin gaske na farko sun kai matakin da an wuce karanta shekarun karanta na yaranta sannan ko ba a kai shekaru na cikin hankali ba da haka akwai barazana mai yawan gaske da take fuskantar matasa ko kuma bin adama a wannan lokacin za mu ga daga cikin sifofin matasa a wannan a wannan lokacin akwai son hutu da kuma gujewa wahala da kuma barazanan fuskantar rayuwa sabuwa da za su shiga na kasantar da za su mataki na girma matasa na farko dole su fuskanci hakika ya za su iya magance wannan barazana na son hutu gariza na jinsiya gariza na son jin daɗi ga gudun wahala ga kuma matsaloli da yawan gaske don haka za mu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ke bayyana matasa matsayin jigo ma gadon bayan al'umma ya yi bayanai da yawan gaske ya fito da tsare-tsare na musamman na magance wannan matsala ko wani yanayi da suke fuskanta na son aure da matsaloli ga su ga kuma matsaloli na son hutu ga kuma matsaloli na bukatan jin daɗin rayuwa ga kuma gajiyawan iyaye da ke fuskantar su wanda ke taimaka musu ga dogon buri alkurani mai girma yake kira a cikin suratul Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala so shari'a tana gayawa matasa a daidai wannan lokacin cewa da ba abin da suke tsammani daga wurin shi shine wane ne kyautata aiki kyautata aikin nan shine kyautata aiki wurin kamen wurin kame kai kyautata aiki wurin fuskantar reality so shari'a ta yi amfani da daman da suke da shi karfi da dama da kuma potentiality da karfin basira da baiwa da Allah ya musu a wannan lokacin wurin ganin cewa ya tada wannan damar ya kunna wannan fitilu na baiwa ya kunna wannan fitilu na karfi ya dora su akan tafarki madaidaici inda za su amfana da shi al'umma ta amfana da shi. bugu da ƙari malam adamu ya yi mana bayani akan halayyar da musulunci ya buƙaci samari su kasance da ita da kuma waɗanda za su yi abotaka da su wannan tambaya mai matukar muhimmanci ne gaske shari'a ta tsara wa matasa barnamage ko program na musamman na farko tukunna waye za su yi musharaka da shi ina ya kamata a gansu inda baya bai dace a gansu ba Ruwayoyi da yawan gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsokaci ya tunatar da matasa akan muhimmancin lizimtar masu hankali da wasu suka dace ya zo a ruwayoyi cewa daga bakin ma'aiki cewa annabi isa dan maryamu alaihi salam mun hawariya sun tambaye shi akan cewa ya ruhan lahi wa ya kamata mu yi mu'ashara da shi wa ya kamata mu yi mu'amala da shi wa ya kamata mu yi harka da shi annabi isa alaihi salam ya amsa musu da cewa ku mu'amala da wanda idan kun gan shi zai tuna muku allah zancensa zai kara muku tsoron allah mu'amala da shi babu abin da zai kara ku da shi in banda tuna muku zikirin ubangiji so matasa ana fatan a gan su kansu harkar addini na gaske wanda idan muka duba harkar addini kuma shine kokarin sanin waye ubangiji kana da kuma hidima wa al'umma da bin tafarki madaidaici so matasa suna da ɗawainiya mai yawan gaske a kansu wurin ganin cewa sun yaki waɗannan matsaloli da suke fama da shi na samartaka ko na tashi wurin ganin cewa sun yi koyi da na gaba da su sun yi koyi da saƙon addinin musulunci mai tsarki akwai ruwaye da suka yi bayani masu yawan gaske akan muhimmancin neman ilimi ga matasa muhimmancin tarbiyyantuwa da tarbiyyar irin na addini muhimmancin abubuwa ga sunan da yawan gaske ruwaye da yawa sun yi bayani akan alala ko daraja da Allah ta'ala ke ba matasan da suka gama rayuwar kurucensu wurin bauta Allah lallai kam wannan wannan fatara na rayuwa fatara ce mai matuƙar hatsarin gaske ga matasa. To ma sauraro wannan shine abin da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin saboda la'akari da karancin lokacin da muke da shi. Idan kuma Allah ya kai mu lokaci na gaba, za a ji mu da ci gaba a kan mahangar musulunci dangane da samari kasance cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. Blessed Is your name, my beloved? Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. All the nights and all the times that you cared for me. I never realized it. I'm Amsoshin who? Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin johal musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirin mu da ya gabata mun karkare hukunce-hukuncen kafiri ne to yau za mu fara bayani ne kan batun mahimmanci da sharuɗan sallah sai kuka kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya menene hukuncin wanda ya bar sallah da gangan ko kuma ya yi sakaci wajen yin ta amsa sallar farilla guda biyar ta kowace rana tana da matukar mahimmanci a shari'ar musulunci kai su ne ginshikan addini barin su ko yin sakaci da su haramun ne a shari'ar musulunci kuma suna wajabta cancantar hukuncin azaba tambaya shin sallah ta wajaba akan wanda ya rasa dukkanin hanyoyin tsarki biyu wato ruwa da ƙasa amsa mutum zai yi sallah a lokacin shigarta a bisa ihtiyadi sannan daga baya zai ramakonta tare da alwala ko taimama tambaya a wasu wurare ne ake canza niyyar sallah ta wajibi daga wata zuwa wata ta daban a bisa fatoyinku maɗaukaka amsa wajibi ne mutum ya canza niyyar sallah zuwa wata a cikin waɗannan abubuwa na ɗaya daga sallar la'asar zuwa azahar kafin keɓantaccen lokacin sallar la'asar idan mutum ya gane a lokacin yin sallar la'asar bai yi sallar azahar ba na biyu daga sallar isha'i zuwa magariba kafin shigar lokacin keɓantaccen lokacin sallar lisha'i idan mutum ya gane a lokacin da yake sallar lisha'i bai yi sallar magariba ba amma kafin wuce bigirar canjin sallar wato bai shiga raka'a ta hudu ba wato lokacin da aka ƙayyade na canza sallah saboda magariba raka'a uku ce yayin da lisha'i raka'a hudu ne na uku idan mutum ya kasance ana bin sa ramakon salloli guda biyu da suke jere kamar sallar azahar da la'asar na daga rana guda sai ya manta ya fara da na baya wato la'asar kafin na gaba wato azahar ya halatta a canza a cikin abubuwa kamar haka na ɗaya daga yin sallah na lokacinsa zuwa ramako na wajibi hakika idan mutum yana da sallar ramako guda ɗaya to itiyadi na wajibi canji zuwa ga sallar ramako musamman idan sallar ta kasance sallar ramako na wannan rana ce na biyu daga sallolin farilla zuwa sallar mustahabi don ruskar ladar sallar jam'i na uku daga sallar farilla zuwa sallar nafila a cikin azahar ɗin ranar juma'a ga wanda ya manta karatun suratul juma'a sai ya karanta wata sura ko da ya kai rabi ko ya wuce tambaya shin mai yin sallar juma'a da azahar a ranar juma'a zai yi niyyar neman kusanci ga allah kawai a kowaninsu ba tare da niyyar wajabci ba ko kuma zai yi niyyar ɗaya daga cikinsu neman kusanci da Allah da kuma wajabci ko kuma a ɗayan niyyar neman kusanci kawai ko kuma zai yi niyyar neman kusanci da wajabci a dukkaninsu amsa ya wadatar a niyyar sallolin da nufin neman kusanci a kowannensu kuma ba dole bane yin niyyar wajabci a ɗaya daga cikinsu tambaya idan jini daga baki ko hanci ya ci gaba da zubowa waje a farkon lokacin sallar farilla har zuwa kusan ƙarshen lokacinta menene hukuncin sallah a wannan yanayi amsa idan ba zai iya tsarkake jikinsa ba yana kuma jin tsoron ficewar lokacin sallar farilla sai ya sallah a cikin wannan hali tambaya shin ya waje ba a tsaya cak yayin karanta zikirin da suke mustabi na sallah ko a'a amsa dangane da wajibcin daidaituwa da nutsuwa yayin sallah babu bambanci tsakanin zikirin wajibi da na mustahabi na'am babu matsala wajen yin zikiri yayin motsi da nufin yin sakakken zikiri tambaya ana sanya wa wasu mutane bututu don fitar da fitsari a asibiti idan hakan ta faru fitsari yana fitowa daga majinyaci ba da zaɓinsa ba shin a lokacin da yake bacci ne ko kuma a farke ko kuma a lokacin sallah muna fatan za ku amsa mana waɗannan tambayoyi kamar haka shin idan fitsarin ya fito a lokacin sallah shin sallarsa ta inganta a wannan yanayi amsa idan ya yi sallah a cikin wannan hali bisa hakikanin hukuncin shari'a da ya hau kansa to sallarsa ta inganta kuma ba wajibi ba ne sai ya sake ta ko yin ramakonta idan lokacin sallar ya fice yanzu kuma za mu fara bayani ne kan lokutan sallah kamar haka tambaya menene hujjar da aƙidar shi'a ta dogara da ita dangane da lokutan sallar farilla ta ranaku kamar yadda kuka sani ahalu suna suna ganin shigowar lokacin sallar isha'i a matsayin hujjar cewa dole ne a yi ramakon sallar magariba a lokacin hakanan lamarin yake ga sallar azahar da la'asar don haka suke kudurta cewa yayin lokacin sallar lisha'i kuma liman ya miƙe domin yin sallar lisha'i to baya halatta mamu ya bi shi a matsayin sallar magariba sannan bayan sallamarsa ya sake miƙewa ya sake bin liman a raka'a ta ƙarshe a matsayin sallar lisha'i ta yadda mamu zai yi sallolin magariba da lisha'i a lokaci guda amsa hujja ita ce ga gamammiyar ayoyin alkur'ani da sunna maɗaukakiya baya ga ruwayoyin da suke nuni da halaccin musamman haɗa sallah hakanan ahalus sunna sun nakalto ruwayoyin da suke nuni da halaccin haɗa salloli biyu a lokacin salloli ɗaya daga cikinsu tambaya duba da cewa ƙarshen sallar la'asar shine magariba kuma ƙarshen sallar azahar yana gab da magariba gwargwadon lokacin da sallar la'asar ke bukata ina son yin tambaya me ake nufi da magariba shin ana nufin faduwar rana ne ko kuma lokacin da ake kiran sallar magariba ne kamar yadda rana ke faduwa a sararin samaniyar wuri amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar shine faduwar rana tambaya minti nawa ne tsakanin faduwar rana da kiran sallar magariba amsa a zahiri bambancin yana sabawa a bisa yanayin shekara tambaya ina makara a wajen aiki na. inda nake dawowa gida da karfe goma sha ɗaya na dare saboda bani da lokacin yin sallar magariba da lishai a lokacin aiki sakamakon yawan jama'a da suke ziyarta ta shin ya halarta a yi sallar magariba da lisha'i bayan karfe goma sha ɗaya na dare amsa babu laifi yin hakan matuƙar ba zai jinkirta sallar zuwa tsakiyar dare ba sai dai a yi ƙoƙari kada a jinkirta sallah har zuwa karfe goma sha ɗaya na dare a samu a yi sallar a farkon lokacinta tambaya nawa ne adadin sallar da idan an yi ta a lokacin niyyar yinta a lokacin ta inganta menene hukuncin idan akwai shakka ko wannan adadin yana cikin lokaci ne ko a'a amsa ya wadatar gudanar da raka'a ɗaya a cikin rakawo'inta cikin ƙarshen lokacin da za a ɗauke ta a matsayin an yi sallah a lokacinta idan kana shakka ko lokacin zai isa ga ƙalla raka'a ɗaya ko a'a to dole ne ka yi sallah da niyyar yin sauke wajibin da ya rataya a wuyarka. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya.